من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda na faɗa a baya yau shine darasi na ashirin da biyar ga watan ramadan hijira shekara ta 1465 kuma insha Allah shine darasi na karshe a tafsirin watan ramadan muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa na alhayu alqayyum Allah ya sa dukkan abin da muka karanta a nan a cikin ƙur'ani da a sunna da kuma maganganun magabatanmu na ƙwarai. Allah ya sa su zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta'ala ya sa mu kafa hujja da su gobe kiyama ba a kafa hujja da su a kanmu ba gobe kiyama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala addu'o'in da muka yi babu dare babu rana Allah ta'ala ya amsa mana magabatanmu iyayenmu da malamanmu da 'yan da zuriyarmu da aminanmu Allah ta'ala ya yi gafara da rahama da jinƙai da yafiya zuwa gare su wannan shi ne darasi na ƙarshe sai kuma ramadana shekara ta 1447 na mai nisan kwana ne ita ce wannan mun shaida a cikin kwana 29 ko 30 yau mun samu 25 da izinin Allah amma shekara mai zuwa na mai nisan kwana ne darasi dai namu da muke gabatarwa a nan musamman ran lahadi na mun kammala hisnul muslim min azkar kitabi wa sunna na fadilatul shaykh سعيد بن آلي بن وهب القهطاني رحمة الله عليه منشق الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه نفضيلة الشيخ محمد بن صالح الأثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه wannan bayan sallah idan Allah ba mu tsawon kwana sanarwa za ta gabata dan yaushe darasi zai dawo da dama sukan matsa mun bayan nan cewa a dage da Allah a rika yin tafsiri ko sau ɗaya ne a wata ɗaya za mu sake waiwayin waɗannan shawarwari na 'yan uwa da kuma bukata taso muna rikon Allah ya mana muwafaka zuwa ga abin da zai zama mai amfani ga al'umma da addini gaba daya baya ga wannan gabanin shiga karatu tun da darasi ne na karshe ina aiki da wannan dama a matsayina na wanda ya gabatar da tafsiri da kuma dan uwa na gwani abdullahi abu zariya gangaran muna yabo da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu aran lokaci ya ba mu lafiya ya ba mu shari'a da ta ba mu ikon mu bar hidimar gaban mu don mu zo mu karanta da addini Allah mun gode maka Allah muna godiya gare ka ni'imominka gare mu Allah ba za su irgu ba duk mun amince da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka mana kari akan ni'imomi kuma Allah ka mana kari akan shari'a kuma Allah ta'ala ka sa wannan damar da ka bamu ta zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba kuma Allah ta'ala ka taimake mu ka bamu dama da yawa nan gaba da zai ba mu ikon ci gaba da karantar da addini ga al'umma gaba na gaba sannan muna ƙara yabo da godiya zuwa ga waɗanda suka ɗauki nauyin tafsirin da muka gabatar musamman a kafofi na rediyo da talabijin da makamantansu a bana mun samu adadin taimako waɗanda suka ɗauka a ƙashin kansu a ƙashin kansu suka yi Allah ya biya su da gidan aljanna duk wanda muka ga anan yayi ƙashin kansa ne yake so ya samu lada yayi har ga Allah mun samu akalla midiya guda ɗari da ɗaya a zuwa jiya duk darasin da muka yi anan akan samu midiya guda ɗari da ɗaya suka sa a kowace rana wannan ma wani taimako ne na Allah inda ba a saka ba iya jama'ar da ke masallaci da haraba a nan zai tsaya amma dalilin waɗannan kafofin ba ni da kokonto masu amfanuwa da shi ta can adadin su ya waɗanda suke gabana ina kallon su ido da ido waɗannan muna roƙon Allah duk wanda ya tallafa ta da kuɗinsa ko da lokacinsa a waɗannan dukkan midiya har ma da social media duka Allah ya tsundu masu a aljanna bukatunsu na alkhairi duniya da lahira duka Allah ya biya musu sharrin su Allah ta'ala ya kare musu bukata da suke da shi a wurin Allah Allah ya fi mu sani ya Allah ga sunan bayinka ne Allah ka biya musu bukatunsu gaba daya gaba na uku hukumar masallaci wannan masallaci namu mai albarka insha Allah ina yabo zuwa ga hukumar masallaci akan hidima da suke a masallaci akwai kwamiti da dama akwai kwamiti na tsaro akwai kwamiti na buɗa baki da ake akwai kwamiti na maintenance a masallaci kuma bayan masallaci akwai makaranta duka bayan makaranta akwai activities da dama da ake da su duk waɗanda suke hidima a wannan wuri suna yi ne don neman yardar Allah bisa ga zaton alheri da muke musu ina roƙon Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna su ma bukatunsu na alheri Allah ya biya musu sharri Allah ta'ala ya tun kuɗi daga gare shi daga cikinsu akwai waɗanda ba su da lafiya kamar Alhaji Aminu Baba Kusa shekaru da dama yana fama da jinya muna addu'a da la ba'asa bihi tahurun insha Allah muna addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya kuma ya sa jinya ta zama kafaran zunubansa sannan akwai dan uwanmu daga cikin shugabanni na nan director general dr kabiru kabo shi ma yana fama da jinya lokaci mai tsawo muna roƙon Allah ya bawa dr kabiru kabo lafiya jinyar da Allah ya sa ta zama kafaran zunubansa ne kuma Allah ta'ala ya sa jinyar ta zama dalilin shiga aljanna gobe kiyama a ah, baya ga wannan da dama akwai da suka taimakawa activities na masallaci kamar yanzu ga nan extension ana yi ba a kammala ba akwai da dama da za su zo su ba da guduma su ce a yi ina da yakinin a expansion na masallaci da makaranta da wannan markazi da ake a yanzu an kashe ya fi naira biliyan uku kuma har yanzu aiki ba a kammala ba waɗanda suka taimaka Allah ya biya su da gidan aljanna kuma Allah ta'ala ya kawo waɗanda suke da dama da za su saka hannun jari don a kammala wannan aiki na alkhairi da ake yi hatta zuwa buɗe baki da ake akwai a kawun na masu buɗe baki da musamman an ware don taimaka buɗe baki a nan yadda na faɗa kullum ana buɗe bakin mafi ƙanƙanta mutum dubu ɗaya da ɗari biyu wani lokaci yakan kai dubu da ɗari takwas kuma da yake rayuwa ce ta abuja abinci na da tsada wannan kuma abincin akan yi mai nagarta ne matuƙa da gaske akwai masu buɗe baki a nan abincin da ake baku mai kyau ne eh ina so na ji shaidar to kaga har naman kaza ana sawa a wanda ya ci kaza to duk wanda yake da gudumawa ta wannan bangaren Allah ya biya shi da gidan aljanna duk waɗanda suka taimaka na ciyarwa Allah ya biya su da gidan aljanna a kusan kullum ana kashe abin wani lokaci bai gada miliyan tara a rana ɗaya wata ran ya kanfi wata ran ya zama ƙasa da haka da kada amma in kai lissafi za ka ga a ramazana kusan abin da za a kashe mai iya wa ne kai miliyan 250 zuwa 300 wannan kuma iya na dakakken abinci ne iya abincin da kai waɗanda suka zo nan suke buɗe baki da shi ne saboda akwai masu karamin karfi kuma ana abinci ne mai nagarta wanda da daman mu a gidajenmu ba wai tsoron asiri ba abin ake ciwar ila bai ma kai wannan din ba ko kusa duk wanda ke da gudumawa a ciki ko na kudin sa ko na lokaci da kwamitin da suke hidima wanda ni bana daga cikin su amma dai muna kuma sa ido akan abin da suke mutane ne amintattu Allah ya biya su duka da gidan aljanna waɗanda suka dauki nauyin wasu tafsirai na addinin musulunci ko suka ciyar a wani wuri da fakkan abinci ko ɗanye suka yi don neman yardar Allah sunayensu ba zai irgubu a Najeriya ko a ina suka ciyar ko suka yi hidima wa addini muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna su ma Allah kuma ya mana tarayya da su a cikin lada waɗanda suka ɗauki nauyin tafsirai a wasu wurare su ma Allah ta'ala ya biya su duka da gidan aljanna wannan tafsiri da muke gabatarwa nasiha ta gaba ta gaba a kai Shi ne muna yin sa ne ba wai shi kadai ne ya isa ilimi ba muna yi ne don a caja mutane su san muhimmancin karatu ko da bayan ramadana ne mu je mu koma makarantar ƙur'ani, ƴaƴanmu mu tabbatar mun sa su suna haddan ƙur'ani. karatu ramadana yana da amfani da yawa amma bai isa ba shi zai taimaka maka ne a zaburar da kai don ka tashi ka yi karatu kuma muna cikin wani zamani a yanzu da ina yawan tsananta magana a kai cewa ya'yan fa mu ɗora su kan abubuwa guda biyar na farko karatun addini musamman haddan ƙur'ani da aiki da shi na biyu karatun zamani musamman abin da ya shafi likitanci kiwon lafiya gaba ɗaya, injiniyarin, computer science artificial intelligence law da makamantan forces da ke da alaƙa da wannan na uku mu koya musu kyawawan ɗabi'u na gaskiya rukon amana tausayi girmama na gaba kunya juriya wajen neman halal hakuri akan yanayin rayuwa da daɗi da babu daɗi na hudu mu koya musu sana'a ko sana'a ta hannu ko kuma kiwo da noma ko kuma kasuwanci sana'a na hannu yanzu ga irin solar panel installation da ake yi ga abin da ya shafi software development duka sana'ar hannu ne ga abin da ya shafi artificial intelligence certification da mutum zai je ya yi abin da ya shafi networking sana'ar hannu ne abin da ya shafi digital marketing sana'ar hannu ne content development mu koya musu sana'o'i na biyar mu bi bayan su da addu'a akan Allah ya musu albarka don addu'ar iyaye Allah yana karba waɗannan al'amura dukkaninsu mutum zai hada kuma da taimakon Allah ya yi nasara bahaushe ce sana'a goma maganin hasken rana kuma kullum na kan zamu misali musamman a karatun addini shi fa ba optional ne dole ne yadda sai ka ce ki iska ka rayu sai ka sha ruwa ka rayu to karanta addini dole ne ba wai optional ne? kar wani musulmi ya nuna maka wai karatun addini tsakanci ne a'a don akwai munafukai da suke da wajen tunanin karatun addini saukaka ne ba ba ne. kuma shi ba sai ka je wata makaranta ka yi haya islam ba ko a zauren anguwar ka samu malamin da zai koya maka haddan qur'ani ka zo ka koyi kawaidi ijmawi iziya risala ka zo ka koyi arba'un hadith umtatul ahkam bulugul maram ka koyi riyadus salihin da makamantansu in kai wannan ya wadatar na kan ba da misali yanzu dai mu duba irin baiwa da Allah ya wa gwani Abdullahi Abbazari a Qur'ani ai misali ne kowa kashi tare na mutane kowa yana kaunarsa in ka ga baka kaunarsa ba akwai wani burbudin munafurci ne a zuciyarka eh ba kuma iya nufin ba zai kusure ba dan adam yake tare yake bai cika goma ba in ma na so kaina na ce tare da digo tara amma dai dole 0.1 din nan sai ka rage masa don shi ba annabi bane ba manzo bane amma babu kokonto alkhairansa sun yi wa kurakuransa bincikau amma yanzu duba irin baiwa na karanta ƙur'ani in yana yi baiwa na kira'o'i da yake da shi baiwa na ƙarfin haddan ƙur'ani baiwa na sanin ma'anan ƙur'ani yakin suka san ma'anan ba ma yawon ma'a a ƙur'anin ba za ka iya ba baiwa ta nutsuwa a tafsirin yamma ne babu tafsiri ne wahala irin na yamma saboda an kusa shan ruwa ni da shi duka ƙarfin hali muke ba taba gaya muku ba babu tafsirin da ke bada wahala kamar tafsirin bayan la'asar kuma shi nake muku inda tafsiri bayan an sha ruwa ne ai da nishadin sai ya karu da abin da za a yi amma yanzu yunwa ta mana rugu-rugu ne Allah ne ya karba <laughs> yawwa ana saura awa ɗaya da kan sha ruwa muke fito muku muku tafsiri ai kafin sai dai a yi hakuri kuma wataƙila an wuni ana harkokin neman abinci ne wani lokaci sun bayan ba wani ya tashi baya koma bacci an tafi neman abinci mu ma muna neman abinci kaman kowa amma duk wannan baiwan ƙur'ani, aran abba zariya ya je wata makaranta ya yi haddan ƙur'ani ta haya islam ko jami'a ba sakandirinsa boko ya karanta digirinsa mathematics ne hendestinsa mathematics ne kuma ma'aikacin gwamnati ne kuma aikin da yake tun asali ba aiki ne na ƙur'ani ba aiki ne a cikin ma'aikatar gwamnati da shafi karatun boko amma mutane nawa ne za su zama professors ƙur'ani allah bai bai wanda ya masa ba akwai su da dama da dama mu ma da muke almajirai ba malamai ba muke koya muku ba ni da ko takardar haya islam a karatun addini balle na yi diploma balle na yi digiri karatu na secondary waye ne government science secondary school gombe digiri da MSc da MBA dukkanin suna da alaka da computer science ne sai technology PhD na da alaka da computer science research ɗina gaba ɗaya da ake publishing artificial intelligence cyber security computer science da makamantansu da digital economy amma bai hana iyayenmu su tarbiyyantar da mu mu mu koyi addini ba ba shi ne asalin abin da muka tashi muke neman abinci da shi ba shi sa duk hidimar da muke na addini ai ba mai mu albashi ba alfahari muke ba saboda muna da hanyar neman tuwo in ma kana baka ce shinkafa da miya da kaza faɗiyar yadda kake so muna da wasu hanyoyi da mu ma muke shiga mu nemi abinci kuma ba a Najeriya ba har su waje ina neman kuɗi amma dukkan hanyar da muke neman kuɗi babu ɗaya da take da alaka da karantar da wannan Qur'ani wannan shi burin mu mu bauta wa Allah da shi mu koya muku mu shiga aljanna karatun zamani shine asalin mil ticket din mu kuma da shi muke neman abinci da shi muke cin tuwo da kuma shi muke rayuwa Allah ya sani ban san wani hidima na addini da nake yi wai sai an zo an bani albashi ba ban san shi ba kuma bani da bukata saboda me ai addinin ya mun gata shi addinin shi yake bi na bashi Allah yake bi na bashi Allah ne mun gata ya mun alfarma ba ni nake masa ba a awa ashirin da hudu na ba ku awa ɗaya nan wurin me nayi ai ya dace ma mu zargi kanmu ne in dauki manyan malaman da muke tarkokin kofin su a duniya ibnu usaymin rahimahullah zai wahala in zauna an tashi ban kira dan sa ba duk karatun addinin sa ke ko digiri ba bare ya MSc bare ya PhD kin da ya taba karatu ne zamiya shine an kai shi ma hadin ilmi a riyadh nan ma yana dan shekara 20 da yake ne je tuye amma duka karatu ne na zaure da gaban malamai shi ka dauki Sheikh bin har vice chancellor yayi na jami'ar Madina amma bai yi digiri ba Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah asalin marigayi din ne ta hakikin hadisi babban albani da babu jami'a da karanta ko digiri a hadisi babu amma babu wata jami'a da za a aikin hadisi a duniya ba a kafa hujja da shi ba babu ita sai dai in ba aikin hadisin za a yi ba ɗalibinsa da ya rasu kwanan nan muke magana shek abu ishaq al-huwaini asalin karatunsa yare ma na suke ya karanta an boko ne daga baya ya developing interest sun shiga harkar hadisi amma da dama a duniya sun ce in dai sanin ingancin hadisi ne bayan marigayi albani Sheikh Muhammad Nasiru Dinin Albani rahimahullah kusan babu wanda ya kai shi abin da ya bayyana amma bai je ya karanta wani abu ba muna faɗaitar da ku wannan shine mentorship idan kai wani abu a rayuwa ko ka zauna da wasu wanda suka yi to kai sharing experience da wasu don su ma su yi ne su yi koyi da haka wannan manufar shine mu dage idan lokaci ya kuje mana ƴaƴanmu mu tabbatar mun tarbiyyantar da su akan wannan rayuwa da yana da matukar muhimmanci dukkan abin da za a yi a duniya in akwai a ilimin addini da aiki da addini wallahi abun yana kyau ko noma ne ko aikin ofis ne ko kasuwanci ne ko aikin gwamnati ne ko siyasa ne ko karantar da boko ne wallahi ko kwallo ne idan da ilimi zai bai zama ɗaya da jahili ko kwallon kafa in yau tsarin masamarta ta motsa a shi a filin kwallo daga kayan jikinsa sai ka gane cewa har ga Allah wannan ustazu ne kuma ya kiyaye dokokin Allah ko me za ka yi a rayuwa mai ilimin addini da aiki da shi bai taɓa zama ɗaya da wani ya shi ko a gona ne ya san haƙƙin Allah ko a kasuwa ne mai koyan ilimin addini da aiki da shi bai zama ɗaya da jahili ba bai taɓa zama ba shi jahilci ba kayan ado ba ne so da haka babu ƙazanta da ya wuce a duk duniya a ce ga wani musulmi amma jahili ne a musulunci in akwai jahili ya haƙuri ba ni na faɗa ba ayoyi da hadisai suka bayyana haka Allah ya kira jahili a matsayin mai matacci wanda ya jahilci addini kuma shi musulmi ne an kira shi a matacce don bai san ƙur'ani ba bai yi cikakken imani da ƙur'ani ba cikakken imani da bambanci da imani haka kawai don haka wannan iya da muhimmanci mu kiyaye ƴaƴanmu su yi karatu su yi karatun addini su yi karatun zamani yana da matukar muhimmanci yanzu ibrahim anan mahaddacin ƙur'ani ne amma electrical engineer ne faran ma isa da nake yawan yake amsa tambayoyi idan na yi magana na nan aya iya da digiri a computer science da class offer sannan kuma mahaddacin ƙur'ani ne isa sujjai yana da diploma a computer science ko mahaddacin ƙur'ani ne yana da haddan ƙur'ani ga shi ƙarami ne sama da shekara goma sha bakwai yana cikin masu limancin karawi da tahajjud a masallaci na abokina masjidul ƙur'an wannan misalai kadai nake ba ku yan kadan so dukkanin matasan da suke gillin mu kashi 99 cikin 100 haka suke shehu na Allah haka yake shambun haka yake dukkanin su karatun boko suka yi wannan kawai misalai nake ba ku amma duk harka in ka bude aya kana faɗa gabanin ka je karshe sun ƙara fata waɗannan 'yan misalai ne takaitattu nake ba ku shi yasa mu yi kokari mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu akan karatun addini karatun zamani eh, kyawawan ɗabi'u koyon sana'a ko kasuwanci ko kiwo ko noma da kuma yi musu addu'a Allah ta'ala ya samu wanye lafiya rayuwa ta yi kunci ga talakawa a Najeriya duk wanda ya ce babu kuncin rayuwa bai yi wa kansa adalci ba mu yi wa kanmu adalci ina nasiha ga waɗanda suke da mudafin iko da kuma dukiyar al'umma da hannunsu tun daga kansiloli biya ciyamomi har zuwa shugabancin ƙasa da Allah a duba yadda za a taimaka wa talakawa a rayuwa kuma taimakon nan ba alfarma aka musu ba hakkinsu ne constitutionally section 14 subsection 2 article b haƙƙin shugabanci shine security and welfare tsaro da kuma walwalan jama'a a ba mutane tsaro ba alfarma ba ne? constitutional duty ne kuma quranic duty ne allazi ata'amakum min ju'in wa amanahum in ka dauki li ila fi quraish ila fihim rihlatash shifa'i wa sayf yace falyabudu rabb hadha albayt aya ta hudu sai yace wanda ya kosar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro duk wanda yake shugabanci ya bawa security muhimmanci number one na biyu walwalan jama'a ba daidai ba ne muna mu shiga wani hali a yanzu a arewa muna da ƙasa muna da gonakin noma ya zama abinci wai ya zama abinci bi ake ana wawa ana kokuwa har ga Allah ba daidai ba ne dole a duba taya na talakawa duk shugaban da ya sauwaka wa jama'ar da yake shugabanta Allah yana tausasa masa duk wanda ya tsananta Allah yana tsananta masa so duk abin da za a tausaya wa talaka kuma kar a da talakawa kullum rayuwa ta kare a bara a'a a rika taimaka wa talaka ya zama mai dogaro da kansa shi ma ya taimaki wani Folisi na raba abinci a rika yawo ana rabawa iya da muhimmanci amma shi rage raɗaɗi yake kuma shi na wucin gadi ne policy na dindindin a gina mutum shi ma ya tashi ya gina wasu shine policy mai ma'ana na wucin gadi yana da muhimmanci Allah ya saka da alkhairi amma bai kisa ba dole sai an zo da long term plan na inda za a gina al'umma gina su shine muhimmi Allah ta'ala ya ba wa masu shugabanci daman gina al'umma kuma idan suka gina su Allah ya saka musu da gidan aljanna Allah shi samu wanye lafiya sai a duba tambayoyi lokaci ya ja sosai zan yi tambayoyin a takaice don ina son tafsirin idan ya yi yau mu yi karatu da yawa ƙara ma yau tafsirin dan zuku zuku za a yi so ka shirya insha Allah akalla dai wata mu samu aya uku ko malam mai tambaya ta farko yake ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya ji kiyaye da malamai da ɗan uwa da zuriyar malam da na alama amin ya hayyu ya hayyu da na mamatanmu gaba ɗaya amin ya hayyu ya hayyu Allah yi wa rayuwar malam da alarama da injiniya da masu sauraron tafsirin malam a masallacin annuwar albarka amin ya hayyu ya hayyu yace ina son malam da alarama inda za a kasance girman su soyayya ya kai wato ruwan teku Allah da ka so mu don shi muna roƙon ya soka kuma don Allah da kawo ma muna son muna kaunar ka don Allah yake cewa malam ana cewa ranar tashin alkiyama za a rufe bakunan mutane gabobi ne na ku ba da shaida wato za su yi bayani sai ce cewa to bakin da ya karanta alkur'ani ya yi wa'azi ya faɗi gaskiya ya kira sunayen Allah da sauransu to me zai ba da wannan bayanan yake cewa daga Ismail Adam Ansari Nijar dan Subhanan kuma mai kaunar malam Bandamin Nijar to Bandamin za ta da Nijar ma ko akwai wanda kauna ta yi sa a gane ma ya je ya buɗe wani kamfani sunan sa Fantami Eh, a kamaru ma an samu wani yayi kamar traveling jinsi shi ma fantamin ya sa kuma ya turo a gaya mini a saudiya a makka da madina akwai turare yanzu sunan sa fantamin maybe kun ga video clip din wani da yana kiran mutane a zo a sai perfume din fantamin yana nan yana yawo a online an tura mun balarabe da yake fada wai ya ga yan najeriya to ga turaren ne kuma ni bai taɓa turo mun ko kalma ɗaya na fesa ba ba <laughs> waɗannan misalai ne akwai da yawa ƙauna da ake mana don allah allah ya sa ƙaunar ta kai mu zuwa ga aljanna Sheikh Muhammad Saleh al uthaymeen al wahabi Al-Tamimi rahmatullahi alaihi a cikin sharha na riyadu salihina a bolum na farko shafi na talatin ya yi magana a kan shin ƙor'ani zai yi magana in ka karanta ko bakinka ne zai yi da abin da ke da alaƙa da wannan a shafi na talatin yana sharha karkashin hadisin da ke cewa alƙorani hujjatun laka au alaika wannan hadisi iya sahihu muslim hadisi na 223 a nan sai yake cewa babu kokonto idan ka karanta qur'ani shi qur'anin da kansa zai zo yayi shaida gaba ga Allah akan ta karanta shi kai aiki da shi dan shi sa hadisin muslim na ɗari ke cewa al-qur'anu hujjatul laka aw alayka qur'ani hujja ne gare ka ko kuma hujja ne a kanka kaga shi zai zo yayi hujja din gare ka ko a kanka Allah ya sa Qur'ani yayi shaida gare mu ba a kan mu ba Allah ya sa Qur'ani ya shaida gare mu baya ga wannan akwai hadisi da ke cikin sahiha shi ma hadisi na 2019 da manzon Allah tsira da aminci saboda da yake ce al-Qur'anu shafi'un Qur'ani mai ceto ne yace karshen sai yace man ja'alahu amamahu qadahu ila al-janna wanda ya sanya Qur'ani gaba gare shi to Qur'anin zai jagorance shi sai ya kai shi aljanna man da ja'alahu khalfahu wanda sanya qur'anin a bayansa saka hu ila nare qur'anin zai dauki gudana sai ya kora ta wuta duk wanda ya saka qur'ani gaba gare shi to qur'anin zai kai shi aljanna amma in ka saka qur'ani baya gare ka gudana zai dauka sai ya kai ka wuta hadisin iya cikin sahiha hadisi na 2019 wannan hadisi ya dace babu tsoro kuma abun tsoro a yanzu muna cikin sahihin ba akwai wanda yake cin kafo shi jahilan addini ne har ma yana ga wanda ya san addinin shi akwai abin da bai dace ya yi ba sai a yi za a yi wanda ya jahilci Allah akwai harkar duniya da zai amma wanda ya san Allah ba zai iya yi ta ba saboda me saboda mutane jahilci a wasu katutu har suna tunƙafo da jahilci Allah ta'ala ya kare mu daga tunƙafo ga jahilci kai ko a sha karai kashe shara ne Allah ka sa kar mu zama jahilai kula ga wannan qur'ani yana kai mutane yawowa kan maganar cewa baki zai yi magana shin wannan yana kore cewa hannu gaba ba ce hannu zai yi magana kafa za ta yi shaida za a rufe baki shin wannan iya nufin gaba ɗaya baki ba zai magana ba a filin kiyama sai eh, qur'ani ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubuna cikin surafi yasin aya ta 65 zai zama kenan Allah ya ce ranar da muke rufe bakinsu. hannayensu su yi magana kafafuwan su yi shaida baki ya yi shuru, hannu ya yi magana kafa ta yi shaida saboda abin da suka aikata malamai suka ce wannan ba iya nufin kwata-kwata a filin kiyama ba mai magana ba ne ai ana zuwa a nemi ceto jisar da suka neman ceto ai da baki ake magana sannan na biyu abin da yake nufi na hannu zai magana shine hannu zai shaida a kan laifin da ya yi shi hannun amma abin da baki ya yi so ba zai hada bakin ya faɗa ba a nan an kafa hujja da hannu don hannun shi ya fi gayyato musiba wa ma kun min musibatin fa bima kasabat aydikum dan ma wa ya afu an kafirin yana ya muku da yawa kamar da zo a shura aya ta 30 so abin da wannan ke bayyana mana hannun zai yi confessional statement ne akwai abin da ake cewa confessional statement a wato confessional statement karfin sa ya fi witness mutum voluntarily shi da kansa ya kawo kansa ya ce ya yi laifi kaza a najeriya muna da evidence act 2011 to karkashin evidence act confessional statement voluntarily babu punishment mutum ya zo ya a ah, ba ta yi bincike ba gaskiya ga laifin da ya yi karfin hujjan ta fi karfin a kawo shaidu guda ɗari su ce ya yi shi da kansa ba amar azaba da ya ce ya yi laifin kaga ba bukatar neman shaida shi za a shari'a akan ce a shahada al aula shahada wato confessional statement is stronger than witness ka kawo shaida a'a to a nan wurin hannun zai confessional statement ne na abin da shi yayi ba wai na abin da baki yayi ba kin ba haka ba ai akwai wuraren da ake magana da Allah a filin kiyama ko a cikin aljanna duka wannan tahiyatuhum yawma yalqawnahu salat kamar yadda ya zo a bangaren ayata a cikin azab bangaren ayata 24 Allah ya ce takiyyatuhum na yawma yalqawnahu salam takiyyatuhum gaisuwar su ranar da suke gamuwa da shi ba shine za su ce menene salamu an yi magana ko ba a yi ba an yi magana salamun qawlan min rabbin rahim kamar mun koma yasin bayan wancan aya aya ta bakwai bayan ta da zama aya ta hamsin da takwas kenan misali kaga duka wannan yana tabbatar da magana ake yi ga hadisin jiya da na kira ma ina amsa tambaya na la ta da ma abdi yawmal qiyama hatta yusala an arba'in hadisin da ke cikin sahihul tarhib wa tarhib hadisi na dubu uku da ɗari biyar da tasa'in da uku kaga anan ya bayyana cewa menene mutane za su gaba ga Allah a muku hisabi so wannan bai hana cewa baki zai yi magana na ce zan kaka idan kuma abin ya zama karbo bismillah wallahu ta'ala a'lam malam da tambaya ta karshe ke so assalamu alaikum ina wa malam fatan alkhairi Allah ya kan iyayenmu da malamanmu da sauran mutane baki da yake cewa malam tambaya ta ita ce menene hukuncin shiga makabarta da takalmi Allah ya saka wa malam da alkhairi daga Zubairu Nasiru Roni Abu Abdallah daga wasu Najeriya sai mana akwai mutane daban-daban da ke neman addu'o'i daban-daban kala-kala a wurin malam da kawai yan uwa sai kuma a ba wa mutane hakuri ba don komai ba saboda tambayoyin ku ya shigo amma muna ware wata awa uku don tantancewa a kowace rana amma wasu har yanzu ba su an karanta musu da za su yi hakuri saboda yawan tambayoyi ko kuma an taɓa karanta tambayoyi ko kuma a'a an kai fifiko na ma'ana wanda zai amfani al'umma wa'annan su muke ta amfani da shi duk da ne ka yi ta tsara kankari ba lauyar sabar ni ba lauyar sabar duk wanda zai bai tambaye sabar da ni injiniya ibrahim ni in an karanta har ga allah za ta so yana ne ya zama lauyar kansa yana confessional statement ne yanzu maganar da baka kenan ina fata an gane yawwa amma dai ban da duka da allah kuma ina ba da shawari yau shekara goma muna tafsirin nan a nan wurin kuma duk shekara goma ana amsa tambaya kamar yadda ya faɗa wasu tambayar an amsa ana ta wanda ba a taɓa amsa ta ba ba zai a yi ta maimaita ba wannan anan na yadda amma kuma saka ba a taɓa yi ba ka biyu baya ba a yi ba to nan sai ka neme shi tsakanin ka da shi E, ni wannan bai shafe ni ba amma dai ina roƙa masa alfarma a yafe masa in ya maka laifi masu neman addu'a duka bukatu suna ne Allah ya biya musu ke daga cikin officials namu a nan masallaci da muke hidiman addini kuma amini iyalinsa babu lafiya har an mata aiki ita ma a kasar waje ta dawo daga united arab emirates aka yi aiki ta dawo tana jinya muna addu'a ita ma Allah ya ba ta lafiya masu turo addu'o'i ba za su karu ba ba za su kare ba a yanzu ina fitowa ina sa kula a kaina iyali da gaya min cewa wanda ta turo neman addu'a wanda ma ta turo so duk waɗanda suka turo tambaya ta hannun iyalai na ya shafi iyalai da ƴaƴa duka da ta hannun aran ba da sauran abokanan aiki na masu hidima a nan da ake gani na tare da su babu dare babu rana muna roƙon Allah da sunayen da alhayyu alqayyum marasa lafiya Allah ya baku lafiya masu damuwa Allah ya yaye masu wata bukata Allah ta'ala ya biya duk wanda ya turo addu'a ta hannun iyalai ko aminai ko almajirai ko kanne ko ƴaƴa ko sauran abokanan harkar addini ya da cikin wannan addu'a muna roƙon Allah alla na shaɗu an la’ila illa an da ahadin amalin lalli lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan hadu Allah ya biya muku dukkan bukatun ku na alkhairi Allah ta'ala ta sa mu wanye lafiya menene tambayar ta ka shiga makabarta da da takalmi ko a cikin littafin al-mughni na ibnu qudama rahmatullahi alayhi a mujalladi na biyu namba na 224 haka cikin majmu'ul fatawa na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi a mujalladi na 17 namba na 202 malaman duka sun amsa tambaya akan magana mafi inganci shiga tsakanin kabaruruka da takalmi bai halarta ba wasu malamai sukan kai shi matsayin haramun nema gaba daya ka ɗauki littafin koda a hakamul jana'is wa bida uha na shek muhammad nasir dinin albani rahmatullahi alaihi akwai babban littafin akwai kuma tarkisi karami a dukkan ciki guda biyu na yayi magana mai tsawo akan nuna rashin halaccin shiga makabarta da takalmi majalisar da'ima ne ko iliya duniya su ma sun matuka da gaske akan kada a shiga makabarta da takalmi musamman musamman musamman tsakanin kabaruruka musamman tsakanin kabaruruka in an kudin da kabari yake to ai hakuri a bar takalmin dogaran su shine akwai hadisi da ke cikin sunan na imamu abu dawud rahmatullahi alaihi zai zama hadisi na 3230 da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shari'a rajulan yamshi yana tafiya bainal maqabir tsakanin kabaruruka manzo Allah bai hango sai ga iya takalma sai ce ya sahiba sabuti ya kai ya kai ma abota takalma guda biyun nan har ki sabuti ya tan ka takalman nan kana kai jiba da su kire ka jefar da su mutumin falamma arafa rasulullah da ya gada manzon Allah ke magana fa abu ma sai fabe su fara ma bihi ma sai jifa da su ta sai ke fadda takalma hadisin ya cikin sunan na abu dawo da hadisi na talatin. wannan shine kashin bayan hujja na cewa ke ya halitta bai ma ragar masa ba cewa ya kwabe ta takalman ka jefar da su kwabe ka jefar da su sai kwabe ya jefa yana daga cikin ladabi na makabarta da shiga da takalmi akwai girmama matattu saboda ne saboda ai gidan kowa ne al'amarin lokaci ne kowa karshen sa kenan a hausa yake karshen amewa karshen ɗan adam ma ba a laiwa dukkanin mu nan karshen mu kasance so da haka in ka mutunta wanda ke gabari kan ka mutunta dan kai ma wata ran zaka je ka kwanta kwanciya a takin da babu silin babu pop babu gado babu kofa babu window babu fenti babu tile babu gado babu filo babu television babu kafet, babu ac babu fanka a kasa za a je a saka mu abun ne in akwai wata tsutsa ta zo ta ci ta more gara ita za ta zo ta haƙa ɗan adam duka sai ta kuma mai son kake zuwa ya binne ka ba makiyan yanka ke taruwa ba mafi kaunar ka a duniya su ne na farko su bai ci jama'a ko zo da Allah mu musalla mu kai shi makabarta su suke yin wannan masoyanka na hakika su ne sahun farko su suke gayyata a zo da gaggawa girmama kanmu ne unfortunately yau mun shiga cikin society da makabarta ma ana zuwa a yi wato wata jara'a jara'a taron arabi da kadar allah hankali ba ya gane ba mutum ya zai ko da kabari ya fito da dan adam a cikin suturarsa ya buɗe shi ya cire ɓangaren jikinsa da neman duniya Na la ilaha illallah abba ya kama hankali ne kama wannan wata duniya ce wannan akan duniya wanda aka ba shi sutura kuna lani ka fito da shi haka kuma muke cikin yanzu mutane da ke zama ta ba su huda ba ba ba wai na gida bane zama kamar ta kai ba la ilaha illallah Allah wato jara'a a yi yawa ta yi yawa hankali ba zai kada in uwan mutum su zo su ɗauki kafa su mara sallah su bunne su saka ice, su sa gaje su tafi ka zo ka da shi haba jama'a jara'ar ba ta bar rayayye ba wanda ya rasu ne huda ba Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu Allah ka shirye wannan al'ummar tamu kai ana ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن تأكله النار قل قد جاء قتلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزور والكتاب المبين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا جزاكم الله خيرا الذين قالوا إن الله أهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم خالدين za mu tashi akan aya ta 183 a cikin Ali Imran wannan aya kamar yadda manya-manyan malaman tafsiri irin kamar jamaluddin al Kasimi, rahmatullahi alaihi cikin mahasin irin su al-mufassir yusuf ba bin mas'ud a cikin al-bazwi nasa irin abu Abdullahi, muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alaihi cikin aljami jami li ahkamil dukkanin waɗannan malamai sun karkata akan cewa wannan ayat ta sauka ne akan yahudu amma tana da alaka da duk wanda ya koyi da hali irin nasu ila yawmin kiyama yahudawa daga cikin abin da suka shahara da shi shine yi wa Allah ƙarya mutum ya kirkiri magana kwata-kwata sai ce Allah ya ce Allah ya ce mana kaza wannan ya cikin mafi girman abin da suka shahara da shi ko a yau sai mu kiyaye idan ka san wani abu a hausance kar ka yi garajin cewa Allah ya ce sai ka ce mun ji malamai sun ce Allah ya faɗi magana mai kama da wannan sai ka faɗi magana amma cewa Allah ya ce da Hausa yau idan muka fassara Qur'anin nan da Hausa aka buga shi matukar babu larabcin ba Qur'ani ba sunansa fassarar Qur'ani ko tarjaman Qur'ani iya da larabci yake zama Allah ya ce amma any other language bai zama Allah sai dai fassarar abin da Allah ya faɗa don mai dalili don duk iya fassara mutum a duniya bai ji sai iya nakalo abin da Allah yake nufi ɗari bisa ɗari daga larabci zuwa wani yare ba sai dai a yi ƙoƙari wani ma zai ƙoƙari ya samu 90% wani ma ba shi 95% amma daidai wa daida ko don saɓanin yare sai an samu matsala mafu sai za ka iya cikin jadabi mu daina cewa Allah ya ce in dai ba za mu iya kotun aya ba sai dai mu ce bayanan da aka mana akwai sako da Allah ya karantar mai mai cewa kaza sai ka faɗi shi da Hausa ko kuma kafaran abin da aka faɗa na Qur'ani an ce kaza kamar daga cikin mafi saukin karin magana sai ka ce Allah ya ce tashi in taimake ka kaga ba aya bace amma kana iya cewa fassara aya ne fassara wata aya والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا ولا سورة سورة العنكبوت آية نوى نعم ستين ذكر الله يمكو البركة كاجا أنا ورم ita ce aya ta tattara da haka Allah yake wanda ya kokari za mu taimake shi amma kaga bai zama ma'ana ɗaya da cewa tashi in taimake ka ba tashi in ma'anar ta zai ɗaukar ɗaya da ayar amma ba ayar ba ne kaje sa sai mu ce a ma'anar Allah a cikin Qur'ani ya ce a ma'anar shi shine ya ce tashi in taimake ka mu rika kauce wa kiran abu da hausa mu ce Allah ya ce mu rika yi sai dai ma ya ta ma'anar abin da Allah ya ce a Qur'ani ma'anar sa ne da ni a ma'anar abin ne ba maganar Allah bane sai dai ma'anar maganar Allah mafhum tayyib haka su yahudu sai suka ce inna allaha lokacin da annabi muhammad ya yake wa'azi a makka sun ji labarin su, amma ba su tare da shi fizikali da ya zo madina yana tare da su don dewa suna madina akwai banu kainuka banu nazir banu quraiza sun dawo madina ne saboda sun karanta cikin asaura da linjila cewa annabin karshen zamani zai hijira ya zo garin madina sai suka yi ta hijira suna koma madina don su ya zama su ne annabawan karshen zamanin in ma ba su ba a samu ƴaƴansu a ba su annabta sai kuma Allah ya turo ba a cikin su ba sai da ta motsa sai ta motsa me ba mu ba za a turo wani kuma maraya wanda ma ya tashi tun bai zo duniya ba babansa ya rasu sannan tun yana karima masa ta rasu sai suka fara goyi to sai suka fara kirkire kirkire in yake kaza su ce kaza to daga cikin maganar suka ce inna allaha ajida ilaina lalle allah yayi alƙawari gare mu ya gaya mana ajida ilaina ai an sallahu azza wa jalla ilaina wasiyatan khasatan mu inna inji su allah ya mana wasiyya ke tsantsanciya da yake mu yahudu ta mu banda wanda ba ya yahude ba Allah nu'mina da rasulun duk wani manzo ne zo mana kar mu yadda mu yadda da shi kar mu amince da shi hatta har sai ya zo har ya ajiya na ya zama da bi qurbanin da qurban za a iya cewa kaman baiko kenan ko sai ya zo mana da wani abu kaman baiko ta akulu kunna wanda wuta za ta ci shi sauran annabawan da suka rigaya abin da ke faruwa idan suka yi yaki aka tara ganima cin ganima a su ba halal ba ne za a tara ganimar ne sai Allah ya turo wuta daga sama sai ta cinye dukkan abin da aka tara so qurba din ya daukan ko dabba ko kayan sawa ko kayan abinci haka na hatsi ko kuɗi ko idan wuta ta zo daga sama ana kallo sai ta cinye dukiyar da aka tara sai ta face sai ce eh, to wannan annabin gaskiya ne amma saboda rahamar Allah ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka halantar mana da ganima da ganima ba halal bane amma daga baya aka halantar da ganima da faigu har faigu aka halantar da shi duka wannan daga baya aka halarta da su su ganima bayan an gwabza ne fai'u kuma da aka tare su suka gudu suka bar komai sai aka nima to su fai'u ba an gwabza ba so da ganima da fai'u duka a nan neman taraka Ba huwa au ko kuka kare zago ku kuka fada wannan a bakin ku aka ji wannan a ran ma bakin su ya fada a kala dai a ji shi da <laughs> so sai aka halatta sai suka ce su ba su yi da halattarwan ba yadda aka yi wa annaba da suka riga ya wuta ta zo ta kona shi ba wuta ta zo ta kona mana Shi ne Allah yace kul a ja'akum rusulun min qabli bayyana ce. ai ba haka bane ai duk abin da kuka ce din ya zo da shi na ayoyi babu wanda ba ba manzanni da suka riga yi ba mun ba wa dukkan manzanni da suka riga ku ko arama ba mun misalan ko manzanni guda biyu da Allah ya ba su ayoyi wannan ce aya shine mu'jizozi بسم الله ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخعون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا يا إسحاق يقول الشيخ بيان إسحاق ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأن إذا مسورة آل عمران آية 49 قصة تاع النبي عيسى إلى معجزوزي da Allah ya ba wa Isa alaihi salam annabi Isa kenan ko da turanci ake Jesus peace and blessings of Allah be upon him daga cikin mu'ujizozi da Allah ya ba shi dan ayi imani cewa shi manzon Allah ne na farko zai dauki ya yayi siffar tsuntsu da shi in ya hura sai abin ya zama tsuntsu da izinin Allah sannan zai samu mutum mai kora ko kuturta idan ya taɓa jikinsa ya addu'a sai ya warke da izinin Allah sannan idan ka ci abinci annabi sai zo duk zai gaya wa kowa abin da ya ce yanzu ne kan da cikin aran man nan zai ce da kaza da kaza kai su zai ce na ga kaza na ga kaza ba sai na ba da misali ba in ya kalli cikin injiniya zai ce a wannan dan wake shi da asuba ga shi ga shi bai gaba bacewa ba sai ya kalli cikin gizar da zai ya ce a ga wani dan burbudin dibino dibino mai da dibino ya sofar wannan misali ke nan wato abinci ma an kaci kawo yana cikin da zai faɗi ne karci amma duka da izinin Allah wannan mu'jizozi ne amma bai hana waɗanda ya musu wannan abu su kafin sai masa ba ai dan adam mai wuyan gane hali a gaban su zai halitta tsuntsu ya kura man rai da izinin Allah amma su ce ba su yarda ba annabi musa allah ta'ala ya ce mun ba wa annabi musa tis a ayatin bayyana cikin isra'ila zama aya ta ɗari da ko Allah yake ku bai banu Isra'ila duba irin ayoyinsa ya sa hannu a hamata ana cikin dubu ya cire sai ga Florida kan ya kunna kamar hasken wuta zasta in yayi sai ka zama maciji sai ya dauka ruwa ya rage biyu ya yi hanya ya wuce ruwan ya haɗe duk waɗannan ayoyi ne amma ɗan adam ya ce no shi sa Allah ya ce Allah ya ce kul qad ja'akum rusulun min qabli bayyinati wannan da suka faɗa nan ai manzanni sun zo kun karyata wasu sun karyata isa alayhi salam wasu sun karyata annabi musa moses isa ne su zama allah a kwalfe har ma wa billazi qultum abinda kuka faɗan ma fa annabawan sun zo da shi ai annabawan da suka rigaya sun zo da wutar ta cinye ganimar amma kun karyata kun ce zuki saman da suke yi shine matsalar wa billazi kultun. wannan challenge da kuka yi ai an yi a bayan makon kariya da fali makataltu muhum in kuntum sadiqin Allah yace in da sai kuke za ku kalli gaskiya me yasa ku kashe annabawan Allah kamar yadda je muku gane sun kashe aya sun kashe annabi Zakariya sun kashe annabi haya iya cikin tafsirin Balbawi yace duk waɗannan su suka kashe su kin da gaske gaskiya kuke so waye ke ku kisa kawai daga an yi wa'azi sai kisa kaga in kace kin kuntum kin din nan menene الشرقية كنتم خاطئ يجيب الشرطية ما جواب الشرط هذه جينا في الطبعة سيدي إذا ما إن كنتم إن شرط كنتم في الشرق صادقين جدا في قلتم صادق ما قتلتموه صادقين ود الذي قلت فلما قتلتموهم تجيب جواب الشرط دولة تلك أوكو كاتا سيزا جواب الشرط مفهوم طيب نعم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كذبوك إنتم كريتا فقد حقيقة كذب رسل من قبلك kun karyata manzannin da جاءوا بالبينات ka ja'u مجلوبين su ne al'ayat albayyana ayoyi bayyanannu su ne ayoyi kauniya kauniya kuma aya kauniya ita ce mu'ujiza wadda zubo kuma sun zo da wa'azuzzuka iri-iri sun yi wa'azi mai zafi sun yi akan aljanna sun yi akan wuta sun tsorata sun tayar da hankali na cewa ba a nisan cuta wani kitabin munir kuma sun zo da littafi da Allah ya ba su wani cike mai haskakawa amma duk kun karyata fadin kazzar bukatun sun karyata ka ba kadi kun sai ba rusul min qablika ja'u min ce wa zuhuri har ma dai bukan wa san ne dan yi kokonto saboda akwai kira'a ta wa zuhuri ana karanta bayyana ce wa zuhuri akwai kuma wa bizubri wani kitabin mai na tabbatar da sai kira a cikin ya kaja hankalinsa shi yasa bakin sai kana don na rasa me yasa bakin zai kana saboda gwanaye idan suka zo wajen kira'a wani lokaci bakin na kaɗawa amma su faɗin suna karanta kwayoyi suka yi kuskure shi mahaddace ko ba ka gaya masa ba su ya san ya yi kuskure yana shi din ya gane ko ba ku da shi ba shi yana ji cewa ba daidai ba ne ai wallahi magana sai qur'ani qur'ani qur'ani ne Allah Allah ne shi raba in ya gangaro tilawa wani su zai ga ya dan rage tafiya ko ya tabbatar a bayan da akwai inda ya tuntube don ba sai ake sun kafa sai ake sun yi tuntube to akwai inda ya tuntube jikin zai na ba masa kuma in ka tara alamomin in wani ya tuntube ko kun yi tufaɗi kada a gyara masa kin yi jikinsa ya nuna sai ka gode ya haka jikinka sai ya motsa an ɗan yi tuntube a ƙur'ani ai wallahi maganar Allah ne Qur'ani ko ko kwanto babu don haka wa in kazzabu ka in sun karyata ka fa kadi ku ziba rusulun min qabrika hakika sun karyata manzanin da suka rigaye ka akwai manzanni za ka karyata su kuma Allah ya ba mu labarin an karyata su harama ba mu misali da a nan gaba na musulmi akwai ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك النبأ المرسلين ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فيتي ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية wannan zai zama cikin suratul an'am kenan ko aya ta 33 sai na kara kaɗan ɓangaren ta 34 aya ta 34 sai na kara ɓangaren ta 35 wa laqad kuzzibat rusulun min qablika hakika sun karyata manzannin da suka rigaye ka fa kabaru alama kuzibu sai suka yi hakuri alama ta talatin da hukuma tana da amfani kan ji na alamu inna hu la yahzunu ya yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna zalimina bi ayati llahi yajhaduna wa laqad kuzibat aba magana ta fito Allah ya ce qad na alamu hakika muna sani abinda suke ga maka annabi yana bata maka rai me dalili yana bata maka rai fa innahum la yukadzibunaka amma ba kan suke karitawa ba ayoyin Allah azzalumai da ayoyin Allah suke jayayya wannan akwai babban darasi ga masu karantar da addini Allah da ya ce mana ba kai suke karetawa ba ayoyin Allah suke jayayya shi ne ɗin mutum na karantar da addini ya yi haƙuri ya yi aiki da manhajin da ya dace a karantar ya karantar jama'a kuma kareta shi kada rasa kawai ya baci sakamakon na wurin Allah saboda an kareta manzanni kuma masu kare ta manzannin ba sa cewa Allah ya yi ƙarya da ke faɗa sai su ƙarya ta annabi so a yau in kaga ana ta ne da'awa ba wai shi din bane Allah zai ƙaryatawa amma ana tsoron a ta Allah ne walakin zalimin bi ayatin lahi yajhaduna da ayoyin Allah suke jayayya amma ba a isa duk duk duk taurin kan mutum da tsaron arabu da ka da alkafura ba wanda ya zo shi Allah kariya yake amma sai a fake a zargi malamin amma an san Allah ake karyatawa shi yasa ayar da tana ba masu karantarwa hakuri duk yadda aka karyata ka a karantar da addini kare da ne ka kare da ne ka saboda sunnar Allah ne mutanen banza ba sa kare a bayan kasa sai Allah ya ce wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fa kabaru ala ma kuzzibu wa udu an cutar da su suka yi hakuri amma nasarar Allah ta zo musu to wanda ya rike gaskiya kullum shi yake tare da nasarar Allah akwai kuma darasi a nan na luga da yake falaqad faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bi bayyinati nan sai yake walaqad kuzziba rusulun nan kuzziba tan kuzziba dalili shi ne in ka dauki ar-rusul jam'u taksir ne jabu taksir ya halatta a larabci a sa masa fi'ili mu'annas ko muzakkar in ka ce ja a mala'ika ta yayi in ka ce ja cin mala'ika yayi mafu to ziba rusul ziba rusul suka yayi saboda me saboda a rusul jam'u tafsir ne wa in yukazzibu ka ku ziba rusulun min qablika wa ila allahi tur al-umur ko da cikin da fatir aya ta hudu kenan zai zama duka wannan misalai ne na lura mafu wa bizuburi wa bin kitabil munir kuma manzannin sun zo wa bizuburi da wa'azuzzuka azzubur mawa'iz kenan dukkan annabi da ya zo ya zo da hujjoji na wa'azi Ke sa a musulunci dole a ware kayan ɗan karantar da mutane ilimi na majalisi na hawo balaga sarab karantar da su haddar sahihai haddan hadisan fiyayyar halitta sallallahu alaihi wasallam a kai su ko kuma islamiyya su haddace qur'ani sannan kuma daga lokaci zuwa lokaci sai ana yin wa'azi sai baya hada yin daya yin karatu bai hada wa'azi amma ko ba dai bane a ce kullum wa'azi ake ba karantarwa ya dace zama a masallaci akwai time na wa'azi akwai time na littattafai saboda wa'azi caja mutane ne littattafai kuma ba su cikakken ilimi in ka zaburar da mutum ya nemi ilimi kuma baka bude masa majalisi ba ko wajen alimi na zai ilimi. ilimi subhanallah sai ana wannan yin wa'azi iya da muhimmanci amma bai isa ba sai an hada da karantar da takardu sai sa iya da kyau malamai a rika buɗe majalis na ilimi da za a karantar da ɗalibai su yi karatu tsakanin majalis a najeriya na ilimi karatun zaure karatun kofar gida karatu a kasashen laraba a saudiya majalisi na masallaci duk da na ce ba mu yi karatun certificate ba amma ina da yakinin aran ma iya da sama da malamai hamsin a addini wanda sun koyar da shi karatu in na fara daga haihuwa zuwa yanzu ina da yakinin wanda suka karanta da yanzu mutum hamsin duka kuma karatu na addini saboda me saboda wasu kun bi su zaure kun yi karatu wani gindin bishiya kun koya wani majalis kun je kun yi daura ilmiya an sa kun tafi daga farko har karshe an kammala kuma an ba ku ijaza duk wannan muna da shi na na karanta da wani je duk inda ka duniya ka karanta an ba ka ijaza an karantar da kai amma wannan ba certificate ne na kayi digiri ko kayi diploma ko kayi haya islam ba kawai ijaza ce cewa wani ɗalibi na ne ya zo zaure na ko majalisi na ya karatu kuma na amince da ilimin sa ya je na so a ce mun tsaya akalla a aya ta ɗari da tamanin da biyar amma ba zai yi ba ƙaran ma sai mu tsaya a nan in Allah ya kai mu shekara mai zuwa sai mu tashi akan kullu nafsin za'ikatul maut faman a anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kawai sako shine za mu tashi kan mutuwa wanda Allah ya dauki rayuwarsa a cikin mu kafin lafiya mai yiwa ne wannan ya zama darasi za a tashi kan ayar mutuwa wani a cikin mu ya rasu sauki ne a wurin Allah Allah ta'ala ya mana baiwa da ƙarshe mai kyau Allah ya ji ganyayen mu da malaman mu Allah ya albarkaci zuriyar mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana halin challenges na tsaro da muke ciki Allah ya zaunar da mu lafiya kuncin rayuwa da muke ciki Allah ta'ala ya tsawaka wa kowa da kowa a cikin mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ya Allah tafsiri da ka mu iko yi na shekara 1446 a Ramadan mana Allah mun gode maka Allah ka sa waɗannan ayoyi su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ka sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ka sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai kora su zuwa ga aljanna gobe kiyama Allah ka sa mu cikin bayin da Qur'ani zai kai su zuwa ga aljanna gobe kiyama Allah kar ka sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai zama hujja gare su gobe hujja akan su gobe kiyama Allah ka sa mu cikin bayin da Qur'ani zai zama hujja gare su ba hujja akan su ba gobe kiyama اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من المذكورين له في هذا الشهر المبارك اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وإنفاقنا وسائر عباداتنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ول علينا أمورنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم لا قوة لنا إلا قوتك ولا حكمة لنا إلا حكمتك ولا عزة لنا إلا عزتك اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا وإخواننا وذريتنا وكل من سبقنا بالإيمان اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم اجعل هذه الايام المباركه حجه لنا لا حجه علينا اللهم اجعل هذه الايام المباركه حجه لنا لا حجه علينا اللهم اجعل هذه الايام المباركه حجه لنا أنا لا هجة علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم من أرادنا وأراد ديننا بشر فعليك به اللهم من أرادنا وأراد أمتنا بسوء فعليك به اللهم انصر المسلمين المستضعفين المؤمنين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين المؤذبين في غزة اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم تقبلهم شهداء اللهم آمنا في أولادنا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم بارك في ذريتنا اللهم بارك في أولادنا اللهم بارك في أزواجنا اللهم بارك في علمنا اللهم بارك في مالنا اللهم بارك في أيامنا اللهم اجعل إن حجة لنا لا حجة علينا اللهم ارزقنا بالإخلاص وبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كن معنا اللهم كن معنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا يا الله اللهم تقبل دعاءنا والله لا قوة لنا إلا قوته ولا حكمة لنا إلا حكمته ولا قوة لنا إلا قوته ولا عزة لنا إلا عزته اللهم نحن ضعفاء إليك اللهم نحن ضعفاء إليك اللهم نحن ضعفاء إليك اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا يا الله اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سلب الدعاء منا اللهم بارك في ايامنا اللهم بارك في ايامنا هذه الايام المباركه اللهم اجعلها حجه لنا لا حجه علينا اللهم إنا نسألك الذكرى لهذه الأيام المباركة ولهذا الشهر المبارك سنوات عديدة يا الله يا الله اللهم ارحم آباءنا اللهم ارحم أمهاتنا رب ارحمهم كما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا الله يا الله يا الله اللهم اجعل هذه الأيام حجة لنا لا حجة عليك اللهم اجعل هذا الشهر المبارك حجة لنا لا حجة عليك يا الله اللهم بارك اللهم تقبل دعاءنا والله يا الله لا قوة لنا إلا قوتك والله لا تقبل إلا حكمتك اللهم تقبل دعاءنا في هذا الشهر المبارك اللهم تقبل دعاءنا في هذا الشهر المبارك اللهم نسألك السعادة ونعوذ بك من الشقاوة اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاه اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاه يا الله اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاه يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إلا كأنك يا الله يا الله يا الله باب ذكرتي الله باب تهجم الله الله سيكر بك سيكر لك الله كتبت عدو إبو والله يا الله باب ذكرتي الله سيكر بك بغام إياب الله كتب جيب الله دعا بك إذا نبو كتب جيب الله كيف حفظ إياه الله كأل بك تذكر يبو waɗanda suke masu rauni Allah ka ce taimake su abin da ya fi karfi mu Allah ka wuce mana gaba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah Allah ka babu mai kyau a duniya ka babu mai kyau a lafiya ka kare mu daga azabar wutar da ya Allah Allah ka yi rahama ga iyayenmu Allah ka yi jin kai gare su Allah ka yi rahama ga malamanmu Allah ka yi jin kai zuwa gare su yan uwa mu masu rauni a zarzu Allah ta ala ka kai musu dauki bayan da kake rayuwa a can Allah ka kai musu dauki mutane ne halittu ne Allah ake azabtar da su Allah ka san su samu dukkan jama'ar da ake azabtar da su a zalunci ko ina suke a duniya Allah ka kai musu dauki Allah ta ala ka kai musu dauki dukkan mai rauni a duniya da ake azabtar da shi ake zabinta su Allah ka kai musu dauki masu laifuka a kafar mu akwai yan ta'adda akwai kidnappers akwai bandit Allah ka shirye su Allah ka shirye su Allah ka taba zukatan su ga shiriya wanda ba za su shiri ba Allah ka sa bala'i ya kare a kansu Allah ka kare sauran bayi. Allah daga sharrin su ya Allah kunci ya tsananta a rayuwa Allah ta'ala ka sauwake wa talakawa Allah ka sauwake musu rayuwa mata suna cikin jarrabawa Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi yara ƙanana Allah ka kula mana tarbiyyar su Allah ka ba su ilimi mai amfani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإيمان اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد